ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta dakile wasu hararen jirage marasa matuka matukan ukraine da suka kai mata ta can harbo jiragen biyu kasa yayin da wasu biyu kuma suka fada iyakan rasha da ukraine da ke arewa maso gabas tun da farko wasu rahotanni sun ce an dakatar da zirga-zirgar jiragen saman da za su je rasha ko kuma za su tashi daga rasha dama daga bisani an buɗe filayen jiragen saman rasha biyu domin ci gaba da zirga-zirga kuma sai rahotannin da suke cikin wannan shiri kuma kamar yadda wasu suka ji a farkon shirin wasu shafukan sada zumunta masu alaka da sojojin haya na wagner sun wallafa wani bidiyo da ke nuna shugaban tawagar yevgeny prigozhin a afirka ba dai a fayyace wace ƙasa ya je ba Yevgeny Prigozhin ya rage bayyana kansa tun bayan jagorantar dan kware-kware boran da suka yi wa Rasha a watan Yuni. Ga bayanin Buhari Muhammad Fage. Cikin bidiyon Yevgeny Prigozhin ya sanya kayan sojoji dauke da wata bindiga kamar dai a filin daga. Ya ce Wagner na aikin gano ma'adanai da abubuwan ci gaba sannan kuma tana yaƙi da masu ikirarin jihadi da sauran masu aikata laifi. Wannan ne karan farko da aka ga Evgeny a wani bidiyo yana bayani tun bayan boron da suka yi wa Rasha wanda bai yi nasara ba, inda ya ce yana nahiyar Afirka a yanzu. BBC dai bata iya kai ga gano a ina aka yi wannan bidiyo ba. An wallafa bidiyon a shafin Wagner na Telegram wanda a cikinsa ya ce suna son ƙara kubutar da nahiyar Afirka. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. Yabgeni Prigozhin ya ce, Muna aiki a yanayi da ya kai hamsin ko kuma ƙasa da hamsin na ma'aunin Celsius. kuma komai na tafiya daidai kamar yadda muke so. Wagner na aikin nemo ma'adanai domin mayar da rasha mai girma a kowace nahiya. Kuma muna son sake kubutar da nahiyar Afirka. Muna son a samu adalci da kuma farin ciki a zukatan mutanen Afirka. za mu ci gaba da kuntatawa is alka'ida da kuma 'yan fashin daji za mu ci gaba da ɗaukan gwarazan matasa aiki domin cimma aikin da muka sa a gaba mun yi alƙawarin samun nasara an yi amanna akwai dubban dakarun wagner a afirka inda take sha'awar faɗaɗa kasuwancinta akwai sojojin prigozhin a ƙasashen mali da jamhuriyar afirka ta tsakiya inda kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da kuma majalisar ɗinkin duniya suka zarge su da aikata laifukan yaƙi. a gaida buhari muhammad fage yanzu kuma sai najeriya inda 'yan kasar suka zuba ido suka yadda gwamnati za ta tunkari batun farfaɗo da tattalin arziki wanda za a iya cewa yana tangal-tangal ana fama da hawar farashi sakamakon janye tallafin mai da tsadar dala lamarin da ya jefa al'umma cikin matsi yayin da sabbin ministoci a kasar suka sha rantsuwar kama aiki masana tattalin arziki na cewa akwai bukatar gwamnati ta dauki matakan gaggawa da za su sanya walwala a tsakanin al'umma. Farfesa Muhammad Muttaka Usman malami ne a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma tattaunawa da Ibrahim Isa ya yi bayani akan yadda ya kamata gwamnati ta fuskanci lamarin. ta yi tsare-tsare wanda zai faffaɗo da walwalar jama'a kamar su samu kuɗin da za su rika kashewa su kuma masana'antu a yi wani tsarin da cewa zai ba su dama su koma su ci gaba da ƙirƙiro abubuwan da suke kawowa kasuwa to wannan tsare-tsare suna da yawa amma wanda zai yi sauri sosai shine wanda su masana'antu me ya durkusar da su in wutar lantarki ce ba su samu ko ba su iya biya sai a basu rance su biya wannan zai basu dama su ɗau ma'aikata ma'aikatan kuma za su samu kuɗin da za su sayya su ci da iyalin su samu walwala mutanen gari za su samu ayyukan yi kamar su kuma ma'aikata misali ka ce ma'aikatan da ke matakin albashi na ɗaya zuwa na shidda an cire masu harajin da za su biya har na wata shidda su kaga wannan zai dan basu wasu ƙarin kuɗaɗe a wajensu da za su iya biya bukatunsu na yau da kullum. Gwamnatin tarayya ta fito da wani tsari na rabawa jihohi kuɗi da kayan tallafi da ya kai naira biliyan biyar biyar wato da rage tsadar rayuwa. Ya kake kallon wannan matakin? Matsalar da ke faruwa a ƙasar nan su gwamnonin ba dukansu ba amma dai yawancinsu kudaden da ake ba su, ba su amfani da shi ta yadda zai amfanar da talaka ya amfanar da 'yan Najeriya. To saboda haka sai an tabbatar da cewa shin wa'annan kuɗin da aka basu za su yi amfani da shi a tallafi da ya kamata ya kai ga mutane amma shi kan shi wannan tsarin yana da tasgado su gwamnatin kansu sun ce jihohin nan su saya shinkafa da masara da taki su raba to babu takin nan na gwamnati babu masarar nan da gwamnati ta saya ta ajiye lokacin da aka girbi to yanzu za a ba da kuɗi ne a ce a shiga kasuwa idan aka shiga kasuwa wannan sayayyar da za a yi zai ɗaga farashin masara zai ɗaga farashin taki so kaga an yi wani ba rai kenan to irin wannan tsarin ya kamata a tantance cewa da wada wane ne ya kamata a ba wa'annan kuɗi sannan kuma yadda za a yi ya kai gare su a hanyar kaiwa gare su shine mai matukar wahala a matsayin da ake a cikin najeriya saboda gwamnoni so da yawa an ba su abubuwa ba su iya raba ma talakawa ya raɗe masu raɗaɗin talauci ba har ake ganin ana samun bore to saboda haka har yanzu wannan akwai eh, lauje cikin naɗi a kan wa'annan kuɗi da aka raba ma jihohi. Gwamnatin da ta gabata ta shugaba Buhari kenan ta fi ba da ƙarfi ne wajen karɓar rance ko cin bashi don inganta tattalin arziki yayin da ita kuma wannan sabuwar gwamnatin kamar ta fi karkata ne wajen cefanar ko kuma sayar da kadarorin gwamnati. Me za ka ce akan wannan hanyar da ta kama? shi ciwo bashi ba laifi ba ne amma yadda ka yi amfani da bashin shi ne matsala in ka yi amfani da bashi wajen kamar yadda eh, tsohon shugaban kasa ya ce sharholiya to ba abin da za a gani sai sharholiya shi yasa gwamnatin su an ɗimbin bashi amma an ban mutane da talauci. To ce fadar da kayan gwamnatin na idan ka duba ma tsarin mulkin Najeriya ya faɗi yadda za a tarairayi dukiyar gwamnati yadda za ta ba da ma'anar cewa kowa ana damawa da shi idan ka ce a jefanar da su yanzu to su din ne dai wa'anda suka saya na da su za su su sake saye saboda haka wannan tazara tsakanin mai shi da mara shi za ta ci gaba da ƙara budewa wannan kuma shi matsala ne a tattalin arziki Farfesa Muhammad Muntaka Usman malami a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya a Najeriya kenan. To har yanzu dai muna Najeriya inda cibiyar bunƙasa fasahar sadarwar zamani ta kasar wato sitad ta kaddama da wani littafi game da dagile barkewar annoba a jihohi goma sha tara na arewacin kasar. Cibiyar dai tana ganin wannan littafi wanda aka tsara daga abubuwan da aka fahimta a ayyukan da aka gudanar a baya zai taimaka wajen tunkarar matsalolin barkewar annoba a nan gaba. Hamza Ibrahim jami'i mai kula da shirye-shirye na cibiyar ta Sitadi. Abdulsalam Ibrahim Ahmed karin bayani. Wani littafi ya kunshi abubuwa da yawa kaɗan daga ciki shine irin wato dalilan da suka jawo turjiya ga karɓan wato wannan allurar rigakafi ta corona ah, da kuma mabambantan al'amura da suka wakana a jihohi daban-daban. To me kuka gano a binciken naku? Abubuwan da muka gano sun hada da cewa wato waɗannan hukumomi na lafiya matakin matakin jiha suna da matukar rawar takawa amma suna fama da tarnaki musamman daga wasu lokutan gwamnonin jihohinsu a kenan. Na biyu kwamishinonin lafiya waɗanda suke jagorantar ma'aikatan lafiya su waɗannan eh, hukumomin lafiya matakin farko su suka fi cancanta a ce suna jagorantar wannan al'amari amma sukan samu nakasu wajen sake musu isassun kudade da za su ɗauki ma'aikata su biya su su saka ido sannan su tabbatar cewa abubuwa sun wakana wato eh, jadawalin yadda ai suke karban umarni da kuma samun amincewa din shi kansa ya yi tsayin gaske na ɗaya kenan na biyu wato rashin gamsassun bayanai da suke zagayawa a yankunan karkara da suke da nisa sosai musamman a wasu jihohi da suke da faɗi in ka ɗauki jihohin irin su taraba irin jihohin naija waɗanda suke da gundumomi waɗanda sai ka hau watakila an hau ma abin hawa an yi tafiyar awoyi kafin a kai waɗannan wuraren kuma babu kafafen sadarwa misali ko ma'ana kafar rediyo ko wata kafa waɗanda mutane za su samu labari wannan ya sa labaran karya sun yaɗu cikin ƙaramin lokaci kuma sun yi tasiri don haka ko da aka zo wajen wayar da kan mutane wannan yana da wahala mutane sun iya karɓan wannan. Kana maganar labaran karya kamar waɗanne? labaran karya da suka shafi wato ita wannan allurar rigakafi ta corona da zaka ji an ce ita wannan rigakafi tana takaita haihuwa ko kuma idan a mutum an yi masa zai dan dauki dan kwanaki ne sannan za a ji ba shi ma'ana ya rasu ko kuma wata makarkashiya ce daga yammacin duniya don a takaita jama'a da sauransu sannan kuma mun yi kokari mun tattara irin wato yanayin da su waɗannan hukumomin lafiya matakin farko na jihohi suka aiwatar da ayyukansu a mabambantan yanayi Me jiha kaza ta yi mata aiki Me jiha kaza ta yi mata aiki Me jiha kaza ta yi kuma bai mata aiki ba sai muka tattara waɗannan sai muke ganin cewa idan an haɗa su a littafi ɗaya wannan zai ba da dama nan gaba in wata annoba ta barke ba fata ba wannan zai taimaka a ga cewa abin da suke kira a turance best practices so waɗannan mun tattara su mun ga cewa a ah, jihar jigawa ta yi abu kaza eh, ta yi nasara jihar Niger ko jihar Taraba ko jihar Benue waɗannan abubuwa ne mabambanta amma idan aka zo wannan jiha ta koyi kaza daga wannan jiha saboda wannan bambance-bambancen da ake da su wannan zai taimaka jagororin waɗannan hukumomin lafiya matakin farko sun aminta cewa lallai koyo daga wasu jihohin ya taimaka musu yanzu kaga da lokacin da ake wannan rigakafin corona din zaka samu an samar da cibiyoyi to amma sai wasu jihohin suka bullo da cewa lokacin azumi bari a fito inda ake tafsiri ko karatu ko a je makarantu ko a je wajen tarukan mutane sai wasu jihohin suka ari wannan wannan sai ya taimaka da faɗakarwar malamai da sauran jama'a wannan sai ya ƙara ba da dama mutane suka faɗaka Hamza Ibrahim jami'i mai kula da shirye-shirye na cibiyar bunƙasa fasahar sadarwar zamani ta Najeriya wato sitad kenan. To yanzu karfe takwas ne saura kwata a Najeriya.